don haka wajibin mu na kowane mu shi kasance mai jin tsoron Allah sannan kuma mai faɗin gaskiya ga bakin shi mai zama da masu gaskiya Allah shi na cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqina ya ayyuhal ladina amanu ya ku annabi imani ittaqullaha dukkanin ku ku ji tsoron Allah wa kunu ma sadiqina ku zamo tare da masu gaskiya duk wanda ya kasance tare da mai gaskiya to ya samu rabo rabo babba bayan jin tsoron Allah sai mi sai zama cikin masu gaskiya da zama da su kenan wannan aya tana gargaɗinmu daga zama da makaryata kakka yadda ka zama cikin makaryata in ka zama da makaryata kai ma za ka kasance makaryaci duk lokacin da ka kasance makaryaci za ka zama fasiki za ka zama fajiri in ka kasance fasiki ka kasance fajiri to ba za ka samu rahama ta Allah ba kuma nan duniya za ka kasance abin ga mutane don haka mu ji tsoron Allah mu kasance tare da masu gaskiya bayan wannan kuma sai mazon Allah sallallahu alaihi wa sallama shina umurnin mu da cewa watan ƙarshen zamani a mazon Allah sallallahu alaihi wa sallama shina cewa watan a a iza na alat iza idan dai la'ana ahirul ummati awwalha iza la'ana ahirul awwal iza la'ana ahirul ummati idan al'umma ta ƙarshe ta kasance tana la'anta awwalaha na farkonta wa man kana lahu shay'un min al-ilmi falyuhriku duk wanda adda wani abu na sani shi fitar da shi to mun kai lokaci wanda ya kasance ya kamata duk wanda adda wani abu na sani shi fitar da shi wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man kana inda indahu shay'un min al-ilmi falyuhriku duk wanda adda wani abu na sani to shi kokari shi fitar da shi wannan hadisi wannan imamu shirazi ya kawo shi farkon littafin ne Allah ma'u cikin farkon lamu ya kawo wannan hadisi bayan wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shina umurnin mu da girmamar da magabatan mu bayan girmamar da magabata sannan kuma kowane mutum a sabkar da shi ga matsayi ne wajibin mu na bi umurnin manzo sallallahu alaihi wa sallama idan mun kasance masu bi umarnin mazo sallallahu alaihi wa sallama ba za mu samu kanmu cikin kowace irin fitina ba ba za mu samu kanmu cikin kowane irin bala'i ba amma duk lokacin da ya kasance al'umman manzo suka bar biya umarni na manzo sallallahu alaihi wasallama to za ha samu kansu cikin fitina wadda ya kasance ba za su iya fitar da kansu daga cikinta ba Allah shi na cewa فليحذر الذين يحالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم wa'annan da ya kasance masu saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ji tsoron an tusibahum fitnatun kada wata fitina ta same su aw yusibahum azabun alimun ko kuma wata azaba mai girma mai radi ta same su wata rana wani mutum ya zo tambaye malikun na asar radiyallahu anhu yace ina son in niyya haji daga cikin masallaci na Madina ko kuma daga kabarin manzo sallallahu alaihi wasallama sai maliku an sai ce kada kai niyya cikin masallaci kakka niyya gum kabarin manzo kai niyya gum masallacin zulhulaifa ka zo zulhulaifa kai niyya ce a'a ina son in niyya cikin masallaci saboda tsakanin masallacin manzo da zulhulaifa kusan kilomita goma sha biyu ne yace in ni niyya da nan cikin masallaci zuwa can na samu lada ta zambiya tun na riga na ne haji ko na ne umra ana bani da lada har lokacin da na isa zurhu laifa ya yi a ce in isa zurhu laifa ba da haramci da hajji ba ko da haramci da umra sai ce kada ka la tabla zalika kada ka yi wannan annaka tadhunnu annaka khayran min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam innaka tadhunnu annaka khayrun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana son ka kai manzon Allah wa annaka lasta khayran min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baka hi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah subhanahu wa ta'ala فليحذر الذين يحالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم اني a عليك alaika fitina ina ji ma tsoron fitina in ka sa'a wa umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda sa'a umarnin manzo duk wanda sa'a wa umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam zai samu kanshi cikin fitina maluma suka ce wace irin fitina ce suka ce abinda a fitinan nan watan shine ka samu mihinatun fid duniya ka samu jarbanan cikin duniya ko kuma nan a'a ka samu ramni na itikadi tsakaninka da Allah ka subhanahu wata'ala shi kasance baka da aqida mai kyau ta girmamar da Allah ka wannan ita ce fitina wadda ake jin tsoron dukkanin musulmi shi fada cikin ta to kuma duk musulmin da ke saba mu nan manzo sallallahu alaihi wasallam zai samu kai hiske irin wannan musiba din Allah shi muna kariya shi ba mu ikon bi umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kenan bayan hakan ga sai bayani akan an yi ta tambaya mutane sun yi tambayoyi kware kware kware kware da gaske tun kusan faruwar wasu ababa mutane yana tambaya a kan menene matsayin ma'awiyar radiyallahu anhu menene girma nai shin sahabi na ko ba sahabi bane mutane sun sha rubutu tambayoyi wannan ana kara mini in ce aji tambaya da duk aka kara tambaya in ce aji to gabanin bayani akan sayyidina mu'awiyah radiyallahu anhu mu bayani akan sahabbai umuman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su adillai na ala امام النووي امام النووي كي cikin littafi ne a sahabatu kulluhum udulun sahabbai dukkanin su Sawa sawa'an la batal fitnata wanda ya kasance ya shiga cikin yaki wa gairuhu da wani ne bi ijma'i man yu'taddu bihi da ijma'in wanda aka diddiga da ijma'i ne sahabban manzon Allah dukkanin su adallaina wannan kauli ne imamun nawawi yace kuma bi ijma'i man yu'taddu da ijma'in wanda aka kididdiga bi ijma'ihi da ijma'i ne duk malumma sun yi ijma'in akan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin su adillai na to biyar ijma'in malumma wajibi na Allah subhanahu wa ta'ala shi cewa wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nullihi jahannama sa'a masira wa man yushaqiqi rasula duk wanda saba manzo wa yattabi yadda gairu sabilil mu'minina hanyar da ba mu'minai suke akan ta ba wannan nasafi cikin madarikut tanzili yace wa fihi dalilun ala annal ijmaa hujjatun cikin wannan shina nuna haƙiƙa ijma'i na malum ma hujja ne wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina yabi hanyar da kasance ba akan ta muminai suke akai ba duk wanda ya kasance ya ho wata hanya wanda ya kasance mu'minai ba akan ta suke ba to wannan ya daidai shike da wanda ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fihi da fihi hujjatun wannan fihi dalilun cikin wannan akwai hujja ala annal ijma'a akan cewa ijma'i hujjatun hujja na ijma'i hujja na daidai irin hujja ta alqur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya hada wanda ke sa'a manzo da wanda ke sa'a mu hanya shi da hanyar da ba ta mumine ba ya sanya su cikin sharadi guda yace wa man yushaqiqi rasula min ba'd ma da ruhu da. wannan kenan wa yatta bi igar sabilin mu'minina dukkanin sun shigo cikin sharadi guda sai Allah ya daka wali akan wani alkawali mugun alkawali na azaba gare su wa man yushaqiqi rasula min ba'da ma da ruhu da wa yatta bi igar sabilin mu'minina Allah ce nu wallahi ma tawalla muna jibinta mishi duk abin da jibinta ma kanshi kenan in ya jibinta ma kanshi bata Allah ce za mu bar shi da wannan bata ɗin da jibinta ma kai ne to me aka kama ko ne man yi shaqiqir rasula wa man yattabi ghayra sabilil mu'minina wa nullihi jahannama wa sa'a masira za mu sanya shi wuta ta jahannama kuma tamu na makoma don hakan ga malumma dukkaninsu sun yi ijma'i akan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adillaina wa zalika wannan bi dalilin qawlihi subhanahu wa ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada a nasi Allah ya ce wa kadhalika tamka haka ja'alnakum muka sanya ku ummatan wasatan al'umma waɗanda ya kasance wasatan adillai litakunu shuhada a nasi don ku kasance shaidu ga mutane ba a karɓi shaidu wanda ba adali ba wannan hujja ta ɗaya kenan sannan kuma Allah shi na cewa kuntum hayra ummatin ukhrijal lin nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari kuntum hayra ummatin kun kasance ku ne mahihiciya al'umma a ta'muruna bil ma'rufi ukhrijal lin nas kuntum hayra ummatin ku ne mahihiciya al'umma ukhrijal lin nas wadda aka fiswa lin nas ukhrijal wadda aka fiswa suwa lin nas daga cikin mutane dukkanin al'umma gabaɗai an nasu fa gabaɗai ɗinsu an fitar da ku saboda su ko ne adalai ko ne masu gyara dukkanin al'umma na duniya gabaɗai saboda mi amuru na bil ma'arufi kuna horo da alheri watan hauna an munkari kuna hane daga dukkanin abin da kasance bai da kyawu wannan sifa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kenan dukkanin su adalai na wannan kenan bayan wannan kuma abin da ke biwa baya dukkanin sahabbai bayan kasancewa su adillai sannan manzo Allah kuma ya haramtar da su kasu da zagin su manzo Allah shi cewa la tasubbu ashabi fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi law an faqa ahadukum mithla jabal uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda a riƙe da rayuwata law anna ahadakum da ɗaya daga cikin ku an faƙa misalla jabal uhudin zahaban ya ce da daidai dukin uhud na zinari zinari ma an faƙa ma balaga mudda ahadihim bai kai ga mudun ɗaya daga cikin su wala ne hukuri da mudu duk abin da a duniya a mai da duci na zuba ko dukin kwatar kwashi zinari ko dukin uku uku ga annan kusa gare mu a mai sai zinari gaba ɗaya Allah shi baka dama shi sa ma zuciya ta alheri ka kwashe shi dukkanin ne naka na ka rabe shi saboda Allah ga jama'a musulmi manzo Allah ce wallahi ina rantsuwa da wanda ake da rayuwa ta baka kai rabe mudun ɗaya daga cikin su na lada ma ba daga mudda ahadihim wala nasifahu ko rabi ba za haka kai ba to wannan kenan to sahabban manzon Allah masu irin wannan matsayi masu irin wannan daraja dukkaninsu Allah da manzo ya wanke su Allah ya wanke sahabbai ne manzon Allah ya wanke sahabbai ne bayan wannan kuma manzon Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce dukkanin sahabbai na manzo ‘yan aljanna ne saboda mi can Allah subhanahu wata'ala wata shi na cewa cikin suratul hadidi mm, la yastawi minkum ma anfaqa min qabl fatahi wa qatala ulaika azamu darajatan min allazina anfaqu wa qatalu ulaika azamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna wa kullan wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna habirun la ma afaka min qadri fatahi nan da sahabban manzon Allah ake Allah shi na magana da sahabbai na manzo yace la yasawi muku. ba shi da dinta daga cikin ku an faɗa min qabl fatahi wanda kasance ya ce da dukiya ta ya ba dukiya ta min qabl fatahi gabanin fatahu haibara gabanin cin haibara ko gabanin fatahu makkata maluma sun yi sabani wani fatahi ne fatahan qariban innan fatahu haibara ne ko ko dai sulhi ne na hudaybiya fatahu hudaybiya ake nuhi da shi ko ko fatahu makkata ake nuhi da shi to duk dai inda wanda aka doka duk guda ne la yasawi minkum ma an fata min qabli fatahi wa qatala sannan kuma yayi yaki yayi yaki ya da rayuwa tai ya ci da dukiya tai ya ba da rayuwa tai sannan kuma ulaika azamu darajatan wa'annan masu wannan sifa ta farko man qatala min qabli ma an fata min qabli fatahi wa qatala ulaika masu wannan daraja a azamu darajatan su an mahe girman daraja to bayan wannan kuma sai Allah ya ce wa kullum wa'adallahu al-husna dukkaninku da wanda ya kasance suka ba da dukiyoyinsu suka ba da rayukansu gabanin cin makka da suka ba da dukiyoyinsu bayan cin makka wa kullum wa adallahu rahusuna dukkaninsu Allah ya musu alkawarin aljanna don haka sahabbai dukkaninsu yan aljanna ne shine kuma ainihin bayan wannan kuma Allah ke cewa ulaika allazina sabaq Allahum minal husna ulaika innal ladzina sabaq Allahum minal husna ulaika alhamu aduna innal ladina sabaqa lahum minal husna haqiqa waɗannan da ya kasance sabaqa lahum minal husna aljanna sakamako na aljanna tabbatar musu saboda nan Allah ya ce wa kullum adallahu husna dukkanin su Allah ya musu alƙawarin aljanna shine Allah ke cewa innal ladina sabaqa lahum minal husna ulaika anhamum aduna waɗannan da ya kasance sabaqa lahum minal husna sakamako na aljanna ya gabata gare su ulaika anhamum aduna wa'annan sun nisanta daga shiga wuta sai Allah ce la yasma'una hasisaha kai ko kukan wuta da mocin wuta ba su ji wa'annan su ne sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yasma'una hasisaha ba za su ji kukan wuta ba ba za su ji mocin wuta ba ko mocin ta ba su ji walla'ika an hamu aduna dukkanin su Allah ce na nisanta su daga wuta sun nisanta daga wuta walla'ika an hamu aduna wa'annan sune sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam wa kullum wa'ada Allahu al-husna innal ladina sabaqa Allahu min al-husna ulaika anhamu aduna dukkanin sun santa daga wuta to bisa ga wannan idan muka diba sahabbai na manzo dukkanin su adillai Allah da manzo sun wanke su Allah ya wanke su Manzo Allah ya wanke su sannan bayan haka nan kuma ijma'i na al'umma gaba ɗaya ya wanke sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga zalunci in an ka ce mutum adali ne to ba a ce mishi azalumi duk wanda ya kasance adali ne to ba azalumi bane don haka dukkanin sahabbai na manzon Allah adalai na babu azalumi cikin su abinda aka ce mazalumci wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi aza abu inda ba ma'aza ta yi ba to dukkanin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowane su ya aza abu ma'azatai don kowane su ya imani da Allah maɗaukakin sarki shine mahalicci shine abin bauta sannan kuma dukkanin sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya aiko sun yi imani da cewa alqur'anin nan da manzon Allah zo da shi shine abin bin shine wanda ya kasance duk tsari na rayuwar duniya da lahira na ciki ne kuma suna bisa ga wannan tsari din bisa ga wannan umarni suka yi imani bisa ga wannan umarni suka yi azumi bisa ga wannan umarni suka yi sallah bisa ga wannan umarni suka yi jihadi bisa ga wannan umarni suka sadar da zumunta bisa ga wannan umarni suka aikata da dukkanin ayyuka na alheri to wannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan to bisa ga wannan dukkanin sahabbai na manzon sallallahu alaihi wasallama matsayin su matsayin adalai sannan dukkanin sahabbai na manzon Allah maluma ne babu jahili cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su malumma ne abinda a ne nan ga ku dukkanin sahabbai na manzon Allah sun samu karanta suwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko manzon Allah Allah ya karanta da shi manzon Allah Allah ya karanta sai shi ko manzon Allah shi karanta da sahabbai na manzo shi karanta da sahabban shi Allah ya karantar da manzo shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai don hakan ga bayyuwa wanda manzon Allah ya karantar a ce mishi jahili babu jahili cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su da jahilci ba su ko kusa ga jahilci sun nisanci jahilci gaba ɗai ba su kusa gare shi saboda manzon Allah shi ya fi kowa kyakkyawan karantarwa shi ya fi kowa ilimi duniya kuma shi ilimi ne ilimi na daga Allah babu wanda ya karanta sai in ba Allah ba Allah shi na cewa inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu wattabi qur'anahu thumma inna alaina bayanahu sanu quri uka falatansa. Allah ya ce mazo Allah sanu quri uka za mu karantar da kai falatansa ba za ka manta ba don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu karantarwa ta Allah su kuma sahabbai na manzon Allah sun samu karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk wanda ya samu karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsira daga jahilci ba za a ce mai jahili ba babu jahili cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu azzalumi cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ba dan ajina ba cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shaidun Allah da shaidun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to bisa ga wannan mutane sun yi ta tambaya a kan muawiya radiyallahu anhu to shi dai muawiya radiyallahu anhu sahabi ne na mazon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabi ne dan sahabi sahabi dan sahabi dan sahabanya don haka muawiya gaba da baya ne sahabi ne babu gehen da ba shi ke cikin jinin sahabai ba gehen uba ne sahabi ne gehen uwa ce sahabi ne amma ya rige uwar shi da uban shi musulunta shi kuma yar uwar shi ummu habiba ta rige shi musulunta ana kiran ta ramla ta rige shi musulunta ita ta musulunta kuma tana cikin wasu ka hijira zuwa habasha tana cikin musulmi na farko ta yi hijira ta zo habasha da habasha manzon Allah ya neme ta aure aka dawa manzon Allah arme da ita ya Abu Sufyan ce radiyallahu anhu to shi wannan ya musulunta wasu maluma suka ce shi muawiya radiyallahu anhu ya musulunta ko dai a ainihin ga bayan bayan badarun bayan gazotu badarin ya musulunta wasu maluma suka ce a'a bayan sulhin hudaybiya ya musulunta wasu maluma suka ce a'a bayan fatahu makka ya musulunta to an dade akan cewa dai ya musulunta amma ya ruhi musulunci ne to ala kulli halin ko an ce dai bayan fatahu makka ya musulunta ya shigo cikin wa kullum wa adallahu husna saboda yayi yaƙe yaƙe an yi yaƙe yaƙe da shi ya ba da abi ne kuma sannan ya zo wajen yaki don haka ya shigo cikin wa kullum Allah da husna don haka Muawiya radiyallahu anhu sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama sannan kuma katibina shina cikin kutaba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin masu a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rubutu tsakanin manzon Allah da sauran muluku in za a rubuta ka zuwa ga wani basaraki mu'awiya radiyallahu anhu shi ke rubuta takarda zuwa ga wannan basaraki Amma akwai hadisi na wannan irbadun sariya wanda ahmadun radiyallahu anhu ya rawaito cikin munnadi ne an irbadun sariyata irbadun sariya radiyallahu anhu qala ce sami'tu rasulullahi naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu shina cewa watan ya kulu shina cewa limu awiyata allahumma allil muawiyata alkitaba wal hisaba wa qila azaba allahumma allil muawiyata alkitaba Allah ka sanar da muawiya alkitaba qur'ani wal hisaba ka sanar da shi ilimi na ƙididdiga wa azaba kuma haka da shi daga azaba wannan hadisi ne na ahmadu bin Hanbal sannan kuma akwai wannan Abdurrahman bin Umayrata shi ma sahabin manzon Allah ne ya rubuta hadisi daga manzon Allah ce sami'tu rasulullahi naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulle Muawiya shina ce shina ce Muawiya Allahumma Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan Allahumma ij'alhu Allah ka sanya shi hadiyan yi mahdiyan abin yaswa to bayan wannan kenan sai wannan ibnu hazm az-zahiri radiyallahu anhu yace sahabbai na manzon Allah dukkanin su adillai ne kuma bisa ga ijma'i na malumma dukkanin su adillai ne sannan yace kuma sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin su malumma ne ya kididdigo malamai ya kididdigo sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya kasance an kahi yawan amsa fatawa gare su yace wa akasaruhum fatawan duk mahi yawan sahabbai fatawa yace sab'atun mutlaqan sahabbai na manzon Allah akwai guda bakwai waɗanda ya kasance su an ka hi karɓi fatawa gare su su sun ka hi kowa yawan fatawa mutlaqan yace Umaru wa Aliyu wa Abdullahi bin Mas'ud wa Abdullahi bin Umara wa Abdullahi bin Abbas wa Zaid bin Thabit wa Aisha radiyallahu anha wa'annan guda bakwai yace wa yumkinu an yi jama'a min fatawa kullu wahid min ha'ula majalladun dahamun wa yumkinu shi ayuwa an yi jama'a tare min futaya daga fatoyi na kullu wahid min ha'ula ko wani mutum daga cikin wa'annan za a tara mujalladun dahamun za a yi tahe mai girma akan fatawi na wa'annan sahabban da muka kiddiga yanzu guda bakwai bayan ibnu halmin ya kawo annan nan ana magana bangaren fatawa kenan ba bangaren hadisi ba bangaren hadisi mun sani a abu hurairah ya hukwa yawan hadisai amma bangaren fatawa waɗannan sahabban da an ka kididdiga yanzu guda bakwai sun yi yawan fatawoyi ba wanda adda fatawar da gare su sai ce wai lihim 20 bayan waɗannan sun ce akwai sahabbai guda 20 waɗanda ya kasance su ke bi ma waɗannan sahabban da mun ka kididdiga guda bakwai wajen yawan fatawa yace abubakar usmanu abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari ma'azun jabalin sa'dun abi waqas abu huraira anas ibn malik abdullah ibn abi al-as salman al-farisi jabir ibn abdullah muna da nawa muna da goma ko sai ce abu sa'id al-khudri al-hatu wa zubairu wa abdurrahman ibn auf wa wa abdurrahman ibn auf wa imran ibn husayn wa wa wa abdullahi ibn zubairi wa ummu salma radiyallahu anha muna da nawa muna da 20 ko to yanzu idan muka komo farko nan muawiya zai zo na 25 in mun ka tara bakwai da 20 muna da nawa muna da 27 ko to cikin 20 ya taho na 18 wanda ke bi mai abdullahi ibn zubairi sannan ummu salma ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamo da Abu Zur'atar Razi yace mata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo tambayi Abu Zur'atar Razi ce kai wani ka cewa wai an ce hadisan manzon Allah dubu hudu na ce duk wanda ka cewa hadisan manzon Allah arba'atu alatin na kalkalallahu an yabahu Allah shi zubar da hakura ne yace mata Rasulullahi ko kubilar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an mi'ati alfin akan sahabe dubu ɗari wa arba'ata ashara alfan da sahabi dubu goma sha hudu manzon Allah ya rasu ya bar sahabbai dubu ɗari da goma sha hudu minhum man rawa anhu wa sami amin wa sami anhu minhum daga cikin su man rawa anhu akwai an sun kai rawa da gare shi sannan wa sami'a yaje kuma anhu da gare shi akwai an sun kai rawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka jiyo da gare shi sun yi riwaya da garai sun jiyo da gare shi to yanzu cikin sahabbai dubu ɗari da goma sha hudu ma'awiya radiyallahu anhu gehen fatawa an san duk wanda an kace mai karba fatawa na fakihi na duk mai karba fatawa sai fakihi ke karba fatawa nan nan ga gashi ya taho cikin malumman sahabbai an ce duk sahabbai dukkanin su maluma ne to an dubu shi cikin jerin gwaro wani maluma cikin dubu ɗari da dubu goma sha hudu ya taho na ishirin da biyar shin yanzu mai wannan ko cikin jarabawa ta masu hazaƙa ta masu ilimi ana ce mai jahili hmm? ya wuce jahilci an gane wannan ko to bisa ga wannan in mun ka diba ma'awar radiyallahu anhu wannan shaidu wanda ibnu hannan yayi mai na cewa ya taho na 25 cikin jerin gwano na sahabbai waɗanda ya kasance suna da yawan fatoyi. ibnu hannan kenan a zahiri bayan ya kare su sace sannan kuma akwai sahabbai guda 120 wa'anda ya kasance su kuma suna da karamcin fatawa cikin su akwai wanda an kawo fatawa guda akwai wanda an kawo fatawa biyu akwai fatawa uku amma ba su ci masu uku ba ya kawo su ɗaya bayan ɗaya fa ibnu halmi a zahiri sai da kawo ɗari da ishirin wa'anda ya kasance sun karɓa fatawa guda ko fatawa biyu an gane wannan to kaga yanzu ko cikin masu fatawa 120 bai cikin masu fatawa kwara biyu bai cikin masu fatawa kwara guda bai cikin masu fatawa kwara uku to su waɗanda wadaka guda 20 inda su sawo ma'aikacin abin a cikin su yace wayan kinu an yi jama'a min fitowa kullu wahidin minhum juz'un sagirun duk wanda aka so cikin su yana yiwa ko wani fatawa ɗaya daga cikin wannan a yi juz'in littafi wanda ya kasance sagiri ne ba mai girma bane na fatawa su ɗai yace shi na iya haka na ibn hamil a zahiri shi na iya wa hafizi ne ni? an gane wannan ko to bisa ga wannan muawiya radiyallahu anhu bai da jahilci akwai wannan Ikira Mutunu, ikrama Ikira eh, ikrama maulam abbas radiyallahu anhu abinda zo cikin sahihul buhari Ikira to yace sa'altu ibnu abbas na tambayi ibnu abbas ko kota da honi ce mishi inna muawiya haqiqa muawiya yarka bi raka'atin yutir bi raka'atin shina wutiri raka'a guda in yayi isha ya gama shi wutiri bara guda bai kwara uku bai shafa'i sannan shi ya ce kwara guda shi kai sai ce inna hu faqihun ya ce ai faqihi ne wa fi ta inna hu sahiban nabiy sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da ce gautar riwaya abin da ce sahiban nabiy sallallahu alaihi wasallama ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabin manzon Allah ne ashe kenan kaga shi jawo shi jawo hankalin ikramatu maulana abbasin nan bawa ne shi jawo hankali ne akan cewa muawiya bai da jahilci yace hu faqihun haƙiƙa faƙihi ne to duk wanda Abdullahi bin wanda Abdullahi bin Abbas ya faƙihi ai ya kai faƙihi kuma Abdullahi bin Abbas shi ya cikin almajiran Muawiya radiyallahu anhu to duk wanda an kace na iya karantar da Abdullahi bin Abbas to ina kuma magana a ce mishi kuma jahili bai da jahilci ko Muawiya bai da jahilci radiyallahu anhu to bisa bisa ga wannan kenan to bayan wannan kuma sai ya kasance shi Muawiya radiyallahu anhu tare da wannan sifa wadda an ka bashi wadda Abdullahi bin Abbas ya bashi wadda kuma sauran dukkanin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bashi an ce mutum ne mai yawan ilimi mutum ne mai haƙuri mutum ne mai natsuwa shina da tarin ilimi sannan kuma mutum ne mai haƙuri mutum ne mai natsuwa sannan kuma wa huwa watan wasa hiban nabiya wa katabalahu ya abuci manzon Allah kuma ya manzon Allah rubuce rubuce duk wanda aka ce katibun nabiyina ko ba katibul wahayi ba mutahi akan akwai sabani akan katibul wahayi amma babu sabani akan cewa magatakan nan manzo Allah na tsakanin manzo Allah da sauran muluku don za a rubuta ba takarda manzo Allah shi ya shi rubuta takarda zuwa ga ainihin wanda za a rubuta ma ashe kaga duk wanda kasance ko magatana na magatakarda na manzo Allah to bai da je kana yaka don haka ya wuce jahilci ba jahili bane jahilci ya koru gare shi sannan kuma shi mu'awiya radiyallahu anhu bai da zalunci ba a zalumi bane kuma waye wanke shi wannan kuma manzon Allah ya wanke shi daga zalunci sannan kuma manzon Allah shi wanke shi daga kafirci manzon Allah shi wanke shi daga fasikanci wa fi sahih al-Bukhari ya zo cikin sahih buhari an abi bakarata daga abi bakara radiyallahu anhu qala ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala minbar na ga manzon Allah saman minbar wa hasanun aliyin ila jambihi yace hasan dan ali shi na gehen shi hazun ali shina na gehen shi wa huwa yuqbilu ala nati maratan wa alaihi ura manzo Allah wani lokaci shi na saman minbari inji abubakar ta yace na ga manzo Allah saman minbari wa hasanun ali ila janbihi hasanun ali shina gehen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa yuqbilu ala nati taratan wani lokaci manzo Allah sai shi fuskanta jama'a wa yuqbilu alaihi ura wani lokaci kuma shi kama jibin hasanun aliyin wa yaqulu shina cewa inna minni hadha sayyidun haqiqa dana wannan shugabana wala allallaha an yusliha bihi bayna fi'atayn azimatayn min almuslimina inna minni hadha haqiqa dana wannan sayyidin shugaba ne zai yi shugabanci wala allallaha haqiqa allah an yusliha bihi bayna fi'atayn Allah zai sanya shi sulhi tsakanin jama'a biyu azimataini masu girma minar mulmi daga cikin musulmi yuzlihu bihi bayna fi'atayn azimatayn minal mulmina bayna fi'atayn azimatayn minal muslimina daga cikin musulmi sune musulmi min bayaniya ce to wannan idan aka diba wannan hadisi manzon Allah ya faɗe shi saman minbari kuma sai aka kankanin yaro ne shi ka faɗa mu ga magana ashe duk sahabbai za su mai da hankalinsu ga magana nan da manzon Allah kai wanga hadisi ke na duk sahabban manzon Allah sun san da shi duk wanda ya halarci wannan juma'a ya san da wannan hadisin manzon Allah ya ce ma hasanun aliyin innam ni hadha sajidan la'alla Allah an yusliha bihi bayna fi'atayn azimatayn min al-muslimina tsakanin jama'a biyu masu girma daga cikin jama'a musulmi an kiyaye da wannan ko to bisa ga wannan in muka dibi can farkon maganar mu cewa as-sahabatu kulluhum udulun man labasa al-fitnata wa ghayruhum bi ijma'i man yu'taddu bi ijma'ihi as-sahabatu kulluhum udulun sahabbai dukkanin su adallaina man labasa fitnata wanda shiga cikin fada wagai ruhun da wani su bi ijma'in man yu'taddu bi ijma'ihi da ijma'in wanda aka da da ijma'i ne to bisa ga wannan in mun kadiba aliyu na abi talib radiyallahu anhu da shi da ma'awiya radiyallahu anhu sun samu matsala kuma har suka gwamza aka yi yakin da ake kira da zuwa sifina ma'awiya radiyallahu anhu ya yi shahadi ya samu kuskure aka yi shahadin da ya yi sha da lada guda ta kokari ne alimin da abi talib radiyallahu anhu ya yi shahadi ya yi sawaba sha da lada ta sawaba sha da lada ta ijtihadi da yi ya samu lada biyu dukkanin su kowane su saboda sahabbai dukkanin su adillai ne kuma kowane su mujtahidi ne a waɗannan sun kai matsayin ijtihadi daga cikin su dukkanin sahabbai A maluma ne amma waɗanga masu irin wannan matsayin waɗanda ake wa fatawa sun kai matsayin mujtahidai ba su karɓa hukunci ga kowa ba su karɓa shawarar kowa za su diba abinda manzon Allah gaya musu da yawan sun ka samu cikin alkur'ani da fahimta su su hidda hukunci su yanke hukunci akan abinda sun ka fahimta to sai kasance shi mu'awiyar radiyallahu anhu ya samu kuskure ga ijtihadi na sha da lada guda saboda manzon Allah ce idan mujtahidi ya yi shahadi yi sawaba ga ijtihadi ne sha da lada biyu idan mujtahidi ijtihadi ya samu kuskure ga ijtihadi ne sha da lada guda kuskure yi don hakan ga nan mai kuskure ya sha da lada guda kuma can an bace shi faqihi akan yayi raka'a guda aka ce mishi faqihi an gane wannan ko to nan mujtahidi ne fa ashe mujtahidi miran ya raka'a guda kai ko wanda ba mujtahidi bai raka'a guda sha da lada sha da lada raka'a tai guda saboda ni Allah shan cewa wa man ya amal mithqala dharratin khairan yarahu sannan kuma mutum ya zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ka faɗa mini ni Allah ya juta muna yace Allah ya juta muna hamsu salawatin hamsu salawatin kataba hulna Allah fil yawmi wal layla Allah ya wajabta mana salloli guda biyar fil yawmi wal layla cikin yini da dare sai ce ni ko ban karawa ban ragewa yace sai ni yace sai yace sai yace sai ni yace sai azumi yace sai yace sai ya yace ban karawa ban ragewa ya juya ya tafiya tai sai manzo Allah ce abdullahi rajul in sadaka wannan mutum ya yi gaskiya fa in yace daga sallah ta farilla bai kara ko raka'a guda daga azumi na farilla bai kara ko raka'a guda daga hajji na farilla bai kuma ko na nafila zakka ta farilla bai ba da sadaka ko kwandaga bai ba sadaka ko kwandaga sadaka in ya hidda zakka ko in bai kuma karawa manzo Allah ya ce abdullahi da in sadaka to ina ga wanda a guda domin Allah bayan ya ɗauki farilla kaga babu jahilci cikin wannan kuma wannan ba abin zargi bane cewa mu'awiya radiyallahu anhu shine raka'a guda to wanda ma yace bai raka'a guda manzo Allah ce mishi Allah harjuru in sadaka an gane to bisa ga wannan sai kasance mu'awiya radiyallahu anhu ya yi jihadi ya samu kuskure shi da lada guda a Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya yi jihadi ya yi sawaba shi da lada biyu to bisa ga wannan sai maluma suka ce to gashi an yaƙi na safina wanda kasance tsakanin mu'awiya da shi da Ali bin Abi Talib gagazo ta jimali an yi tsakanin Aisha radiyallahu anha da Ali bin Abi Talib to dukkanin su kuma yaƙe yaƙen ga bayan su na sannan aka yi sulhi tsakanin Hassan da Muawiya radiyallahu anhu kuma gashi manzon Allah ya ce inna minni hadha sayyidun la Allah an yuzliha bihi bayna fi'atayn azimatayn min al-mulmina bayna fi'atayn azimatayn min al-mulmina na Allah ambace su mu'minai Allah ambace su musulmi to nan ka gani manzon Allah nan manzon Allah ya amince su mu'minai ya amince su musulmi bayan mi bayan gazwatu sifina wa gazwatu jamalin ashe kenan yakin da sun kai bai kafeta su ba da yakin da sun kai ya kafeta su da nan sai manzo Allah ya ce inna ni hadha sajidun yuslihu Allah bihi bayna fi'ataini uhura mu'minatu wa uhura kafiratun kamar da Allah cikin alqur'ani an gane sai ya ce musu bayyana fi atayni azimatayni minal na, dukkanin su musulmi ne ashe kenan ka ganan nan ga sulhin ga da an kai yaƙe yaƙen da an kai guda biyu sun gabace shi yaƙe yaƙen da an kai guda biyu ba su kafirtar da dukkanin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama me ke gudu akan rashin kafircin su wasu sahabbai an kira su su shiga wadda su shiga ba wannan saduna abi wa qasim radiyallahu anhu aliyu na Ibn alibar radiyallahu anhu ya kira shi shi kama mishi shi yaƙi mu'awiya radiyallahu anhu saboda mu'awiya ya hita daga cikin da'a ta kun bai mai bai'a ba eh lalle mu'awiya bai daidai ba bai bai'a ba ya kuskure ga ijtihadi ne sai ya kira sa abu abi qasim shi kama mishi su yaƙi mu'awiya saboda mi Allah shi na cewa wa in fatani minal mu'minina qatatalu fa'alhu bainahuma fa in baga ihdahuma al ukhra faqatilul lati tabgi hatta tafi'a ila amrillahi sai ya kira sa adun abi qatan shi kama mishi su yaƙi muawiya sai ya ce adani fan. ya arifu al haƙƙa min al ka bani takobi wanda ke tantancewa da gaskiya da abin da ba gaskiya ba in kama ma faɗa sai ya kyale shi bai ce mishi komai ba alimin abin alimin shajirin mi zai zakkuwa ƙarshe zai yi nasara a kan muawiya ko zai sa kan muawiya ba aka yi yaƙi Ali da Abi bai samu nasara a kan muawiya ba kowa ya tsaya na shige shi kuma an kashe jama'a musulmi masu yawa cikin wannan yaƙin da aka yi bayan an ƙare wannan sai kuma ana cikin wannan yaƙin ɗin, yake dai kuma Muhammadu Mazlama Ali da Abi ya kira Muhammadu Mazlama kan shi kama mai wannan faɗaɗin sai ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu idza ita ila qitalil muslimin faqtasil faka Iza du'ita idan aka kira ka ila qitalil mulmina akan yaƙa musulmi fakatin sai faka kare takobin ka yace faka ka su sai ni ko na kare takobina Abdullahi ibn Umar bai shiga ba Abdullahi ibn Abbas bai shiga ba duk waɗannan abin da ya bayyana ma Ali ibn Abi Talib da shi da Muawiya bai bayyana musu ba saboda Ali mujtahidina Muawiya mujtahidina amma tare da haka su wannan sahabbai abinda waɗanga suka gano ba su gano shi ba sai suka yi tsaye suka kama mu kowane su faɗa ba su shiga ba ta ji abinda wannan Muhammadu sallallahu Muhammadu mallama ya ce izadu ita sami ita rasulullahi ya qulu izadu ita ila qitalil da fakatir sai faka idan aka kira ka zuwa ka yaki wasu daga cikin musulmi ka kare ka. ashe kenan ka ganan wannan shi nuna muawiya kenan mumini ne musulmi ne da kafiri ne da gudu da zo shi kama mishi da kafiri ne da ya da gudu sa'ad bin abi waqasin zai zo shi kama mishi wannan fada din rashin shi zo shi kama mai fada wannan shike gudun bai ridda ba shina nan mumini ne rashin wannan muhammadu ibn maslamata bai zo kama mishi fada ba shike nuna cewa bai ridda ba shina nan mumini ne sannan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama wa san yuslihu bihi bayna fi'atayn azimatayn min mu'minina wannan shi gudun cewa ma'awi bai ridda ba shina nan mumini ne in aka kuma akan baga baga baga baga da ake magana wai hal ammaru ka da ta katuluhu alfi'atul bagiya to me aka ce ma bagayu maluma suka ce abin da ke kira bagayu azulmu zalunci shine ake kira bagayu duk wanda ya kasance watan yayi zalunci ana iya kira ne bagi amma akwai zalunci na daganganci akwai zalunci na kuskure ma'awiya ya yi zalunci na kuskure me ake ce ma zalunci wato shay'i fi ghairi mawdu'ihi fahimta tai ta tahi daban akan sabanin abin da addare da ijtihadi an gane don hakan ga ashe kenan kaga ita kalima ta zurmu da kalima ta bagayo duk lokacin ta zo ana aza ta kuma auna ta yi ma'auninta shi an ka auna ta daidai tashi ma'auni shi nan ijtihadi ya kuskure rabbana la tu'ahinna inna sina aw ahdana manzo Allah shi na cewa kuma rufe a ummati alhada wa nisyanu an doke ma al'ummata kuskure da mantuwa wa masukuru alaihi da abinda aka kirta su akai ne to bisa ga wannan in mun ka diba dukkanin abin da ya gabata da farkon bayanin mu har zuwa yanzu mun samu sahabban manzo Allah dukkanin su adilai na kuma sannan mun samu abin da gudanar tsakanin sahabbai da sahabbai dukkanin su ko wani su mujtahidi ne akan ijtihadi kuma dukkanin su ƴan ajinna ne ba dan wuta da cikin su bisa ga ijma'in maluma da kuma qaulullahi subhanahu wata'ala wa kullu wa Allahu al-husna idza tanaza'atum fi shay'in فردوه ila الله wa rasuli in تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير zalika تأويلا جو هكا tawila don haka wannan matsala mun maisheta ga Allah mun maishe ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun samu hukuncin da maluma suka yi akan wannan matsala da matsayin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama da matsayin kuma yaƙi-yaƙin da sun kai kowane su mumini ne bai hita daga cikin da'ira ta imani ba suna nan muminan su suna nan adillan su don hakan ga ba za mu shigo cikin masu kafeta sahabbai ba ba za mu shigo cikin masu suka sahabbai ba ba za mu shigo cikin masu fasikantar da sahabbai ba suka sahabbai fasikanci ne kafetar da sahabbai kafirci ne duk wanda kafeta sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kafirta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka jahi dan uwanka da kafirci idan kafirci bai fada mishi ba zai dawo kanka to kafirci ba zai fada akan sahabban manzon Allah ba zai koma akan wanda ya kafirta su wanda zai fasikantar da sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasikanci ba zai koma ga sahabbai na manzon Allah ba zai koma akan wanda ya fasikantar da su duk wanda cuta ma sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cutawa ba za ta fada akan sahabbai na manzon Allah ba cutawa za ta koma akan sa duk wanda ya la'anci sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'anta sahabbai la'anta da yi ba za ta fada akan sahabban manzon Allah ba za ta fada akan sa Allah zai la'ance shi mala'iku za su la'ance shi dukkanin jama'a za su la'ance shi saboda mi ya la'anci waɗanda Allah bai la'anta ba waɗanda Allah ya ce a girmama kuma a roƙa musu Allah gafara a ba su girma a roƙa musu Allah gafara a roƙa musu Allah rahama Abin da an wajibi akan muke nan shi na Aisha da radiyallahu anha ke cewa an hore su da su girmamar da sahabbai na manzo Allah su roƙa musu gafara amma kuma suna zagin su kaga in kaddi ba wannan sabanin abin da an ka ba su umarni kenan sun ba umarni na Allah sun ba umarni na manzo Allah wannan kenan bayan wannan kuma nasiha mu ta ƙarshe ita ce mun sani zamani shina rikicewa shina lalacewa mun samu kanmu cikin mawacin zamani manzon Allah shi na cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika al imani to wajibi na dukkanin musulmi wanda ga banna na gudana tan tagariyar bisa ga doron kasa cikin jama'a musulmi shi yi tsaye shi musanye wannan banna din saboda guje mutane su hada shi wannan banna kuma idan kai yi umarni ko kuma kai yi wa'azi akan a guje banna to ka ɗauke nauyin da Allah ya rataya akan ka duk wani nauyi da wata amana wadda kasance ta rataya akan ka ka ɗauke ta amana ta koma akan waɗanda ka ba umarni in sun aikata wallahi alhamdu ka samu lada ku samu lada in ba su aikata ba kai dai Allah ya fitar da kai daga kama ka da laihi daga shiga cikin azaba Allah shi cewa cikin alkur'ani sai mai girma watan wa iz qala ummatun wa iz qala ummatun minhum lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum azaban shadidan qalu ma'adratan ila rabbikum ya Allahu yattaquna wannan wasu jama'a ne daga cikin yahudawa wa'anda aka hana masu rana asabar sai suka ki barin yin sura na asabar sai ya kasance cikin jama'a maluma suka kaso kashi biyu wasu maluma suka ce lalle haƙiƙa ku bar hannuwarsu daga hana su ba za su bari ba saboda su fasikai ne su riga sun kuma fasikai ba za su bi umarnin Allah ba don hakan ga me yasa za ku ce su bar aikin da suka aikatawa na asha to ma malama suka ce su wanda suka ce limata izuna qauman wa iz qala ummatun minhum limata izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadidan misa za kuwa mutane wa'azu wa'anda kasance Allah zai halaka su ko shi su azaba matsananciya misa za ku musu azu aka ce su waanda suka ce musu misa ayya ku bari wa'annan mutane sun yi ta wa'azu din wa'annan sun kiji sai su haƙosa suka bar wa'azu su ku wa'anda su bar da su ƙosa ba ƙaru sai suka ce ma'azratan ila rabbikum wa asnahum muna yi musu wa'azu lil saboda uzuri wala allahum yattaquna ko za su ji tsoron Allah Allah ce falamma nasu ma zukiru bihi yayin da suka manta da aka abinda aka yi musu wa'azi da shi an je nan lazina ya nahona ala su'i an je nan lazina ya nahona ala su'i muka da wanda ya kasance ke hannuwa daga aikatar da abin da ba na kwarai ba wa ahanna lazina zalamu bi azabin ba'is bi ma su kuna? muka kama waɗannan da sun ka zalunci su da aikatar da abin da an ka haramta musu aikatawa sun ka aikata muka kama su bi azabin ba'isin da azaba matsananciya da makanu ya kuwun domin a bisa kasance suna aikata wani fasikanci Falon falamma atau amma nuhu an hukunna lahun kunu Falon ma a ta'u an amma nuhu hu yayin da suka aikata abin da an ka hane su daga aikatawa suka ci gaba da aikata shi Allah ce kunna lahum muka ce musu kunu kiratan ku kasance birai ina kaskatattu ku koma birai kaskatattu hasan Bisiri ya yace cikin waɗannan jama'a mutum biyu suka tsira wa'ancin da suka ce lima ta izuna qauman Allahu muhlikuhum sun tsira saboda sun ji ciwo cikin zuciyarsu wa'anda suka suka yi su sun tsira amma nan ga zahirin Qur'ani Allah ce wayi wa'anjan allazina yanhauna anis su'i muka tsaya da wanda ya kasance suna hani daga aikata abin da abanna amma hasan bisiri ya ce dukkanin annan jama'a sun tsira jama'a da su tsira ba sune ne wa'anda ya kasance suka aikata muyagun ayyuka aka mai da su birai ga wata riwaya aka ce aka mai da manya-manyan su alhinzir yaran su samarin su aka mai su dare kuma aka ce suna nan biran su suna nan alhindirayen su suna kallon yan uwansu wanda ya kasance ke hani daga abin da ba daidai ba suna cikin walwala suna cikin nishadi su ko suna ta kuka ga yan uwansu suna gane su wasu maluma sun ce kwana uku suka yi gaba ɗaya aka ƙare su wannan bire da a cikin duniya ba waɗancan bane wata halitta dai ta wannan ta Allah wadda kasance bare ce amma waɗancan su bare aka mai da su ba su wuce kwana uku ba wasu maluma suka ce a'a wannan dai jinsin waɗance ne amma wannan ba shine jamhurin maluma suke akai ba to nan ga mahallu shahidi abinda muke so ka hujja da shi nan ga duk lokacin da bannana na bayyana cikin ƙasa in ya kasance mutane ba su bayani akan ta ba su gargaɗi akan abari da su da masu ɓannan nan sun tare yawa ga laifi don hakan ga laifi na nuna bayyana muna gani ga zina ta yi yawa cikin ƙasa samari da 'yan mata suna aikata ayyuka na asha ga tsiraci ga 'yan mata ga tsiraci ga maza sai haga yaro namiji sai da ɗan guntun wando kamar wani zai kwaɓi sai haga mace ta sawo taguwa ta shahe mata ga jikinta ta sa taguwa mai shahe jiki wadda ke jawo kallon maza zuwa gare ta to wannan fasikanci ne bai nan wajibin mu na mu gargadi yayan mu jama'a musulmi da su bar wannan maza da mata bayan wannan ga sha'ani nan ya yawa na shaye-shaye ga yaran sai ka samu yaro dan gane sai ka same shi yashin totalin jarabar da aka samu yara kenan samari a ta kuma an ce ma har sama har yara budare mata sun fara shigowa a cikin wannan to wannan musiba ce babba babba mu duk lokacin da an ka ce rayuwa ta masa da rayuwa ta matasa ta lalace to wallahi rayuwa al'umma gaba ɗaya ta lalace rayuwa ta matasa ita ce rayuwa saboda su ne masu kariya addinin musulunci duk lokacin da aka yaƙi yaƙi matasa su ne akan gaba duk lokacin da ake wani abu na addini matasa su ne akan gaba to yanka ce sun lalace yau sun koma lalatattu yan shaye-shaye yan shan coli yan shan totulin yan shan daga yan shan giya yan shan duk kayayyaki na shaye-shaye kun ga duk tsari da al'umma ya lalace to wajibin mu na mu tsaye mu yi wa'azi akan wannan domin a dina domin a bari in ba mu yi wa'azi ba da mu da su duk muna cikin laifi yanayi ya lalace ga sha'ani na liwaɗi ya yawa ana gani mata da maza akwai ma haɗin da aka aure namiji da namiji cikin duniya an so ma cikin najeriya a kafa wannan doka ɗin wadda ya kasance zai yi wa namiji shi aure namiji kuma akwai halaccin nan bayan haramcin liwaɗi shi kai ne wanda ya kasance an kihe ƙasa saboda shi an kihe wata al'umma saboda liwa'in da suka aikata to har ya kasance ana sun wai cikin Najeriya a kawo doka wanda ya kasance namiji na yarmin namiji mace na yarmin mace bayan sai haƙi wanda mata ke yi an san sai haƙi ko maɗigo ga maɗigo na mace da mace suna auren junansu mace da mace suna zama suna zina da junansu kuma wannan abin ya yawa cikin sokoto. ya yi wa cikin biranen najeriya na musulmi arewacin najeriya wannan shi da yawa sosai mace tana da yarinyarta yarinyar tana da abokiyar zamanta namiji shi ma shi da abokin zamanai wannan banna ce wanda kasance wajibin mu ne mu tsaye mu bayani akan ta masu gyarawa Allah shi ba su ikon gyarawa duk banna ba mu banna da ba ta barwa saboda Allah shi na cewa wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna ba banna da ba ta barwa kuma Allah ce wayi wa tubu ila Allah jami'an ku tuban mu Allah dukkaninku ayyuhal mu'minuna Allah bai ce ma kowa kafiri ba cikin masu sabon ga abinda Allah ya ce ayyuhal mu'minuna wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna ko cewa ku samu rabon Allah kuma in ku tubu za ku samu rabon Allah din dalla Allah ta Allah dalla Allah ta manzo Allah ko ce ta akan ta hakika ne take wannan kenan to bayan wannan kuma gashi a nan na giba giba ta yi yawa yanzu shin nama bai zama komi ba ka zamna ka ci naman dan uwanka sai ka koshi ka tashi ka tahiyar ka ka shawara ba gani ne komi ba ka tahiya ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah na zalunci wani na yi giba tai ba gaba gare shi ba in laihi ne na ka kwadi ka yi giba tai in ba laihi ne na ka fadi ba ka zalunce shi aka ce mutun kirin ƙarya duk wanda adda laihi ka tuha mishi a fili ka faɗi laihi ne ka ce madananci Allah shi la'alce shi mashayin giya Allah shi la'alce shi mai caca Allah shi la'ance shi mai liwaɗi Allah shi la'ance shi mai giba